ka san ka tsiya baba gaje <laughs> kai eh. kwana biyu saura kwana biyu saura kwana biyu mutane sun je ne sun je <laughs> zan yanka nama jiki bala yawa zan yanka soka alhamdulillah zan a tsakiyar gari yayi kowa da kowa sai gani na ma masiyaci. <laughs> Yayi yayi. Iska masiyaci. Tirin dan iska ma. Kai ka Abu ya yi daji sosai. Abu ya yi sosai. Kana so ka lalace zuciyan eh, nuwanko. Eh, su yayi. Ben ah, ah, na ji daɗi zama da kai sosai. Duka abun da ya yi daɗi eh, nawa. Kai ne ka yi kome da ah, kome. Kaɗan ma na ba nan. Ba zuwa gaba. Ɗan kaɗan ne wannan. Ni ka san buƙatu ni kaman abinci na fi aiki ba. <laughs>

dan iska mutumin banza mutumin obi yawa ina gani akwai abu da sai ba na gode sai na gode gidan da nake man shi mai gurin ya ce za su za su abu da ji ko ko ko me za su yi a da ya ce <laughs> kar damu yawa karka damu ya ce yana bukata filin gurin daman kara na sana dan kewaye ka ga ah, kar ka damu idan abu yayi daidai normal yawa saka yi mamaki <laughs> ba saka yi mamaki ba zai mayin Allah da <laughs> Eh, wanka sarkin kuɗi. To yanzu mai gida ya za a kenan. To muna da wani abu da ya wuce mu baro Allah ne? Tunda Allah ya riga ya kaddara kaddara ta faru akan mu, ai ba mu da wani abu da illa mu wa Allah kawai. In Allah ya kaddara abu zai faru da mu ai ba makawa. Sai dai ta da Allah mai mana da alheri. Allah kiyaye. Amin saboda. Amin amin. hakuri haka za mu yi hakuri a da amma saboda annabi amma saboda annabi na fa lafiya ɗan kasuwancin da muka je muna yi da 'yan kuɗaɗen barayi suka zo a rumfar kasuwa duk suka kwashe hasbunallahu wa ni'mal wakil duk sun tattara komai sun sace gaba ɗaya na gaya miki jibi ne fa alƙawarinka da nawanku ai shi kenan To, yanzu menene abin yi? Ina kudin nan. Suna ɗaki. Mm-mm. to ki zauna mana. na ce ki ɗauko kuɗi gaba ɗayan kuɗin za ki ɗauko mu. Duka ne Dukan su wanda na baki? Gaba ɗaya ne man, haba ne gida. Wannan kuɗin fa da su muke ci, muke sha, muke sutura. Karan da kaga ma ina sa sababbin ai da kuɗin na siya. A ciki kike morewa? Eh. To. To kin more ni kenan yanzu. Ba shi ashe baki da hankali? baki kuɗi ajiya kuma kawai sai yanzu ki tarki cewa da shi muke cin daɗi a ciki kike wani sa sutura a ciki kidan haka na saki. kuma kin san sharaɗin da ke kan kuɗin nan kuma da ke aka ke kika sa ni ma na karɓo kuɗin nan kuma jibi jibin nan zan ba da zan ba in ku kuɗin sa ashe kina nan kin wanke ni gaskiya ba ki mun adalci ba ba haka kuma muka yi da ke ba wallahi yanzu shikenan kin kwantar da ni kin ja min bala'i ashe ke iska ce ashe azzalima ce ki mara mutunci ai kayanki suna ciki ko ki je na saki ki ba mai gida daga faɗa gaskiya sai saki gaskiyar ubanki ta ce gaskiyar ubanki dan Allah haƙurin me eh, Allah kin ga na haƙuri da kuɗin da kika fito da su wallahi wallahi ba zan haƙura ba da cin mutuncin uwan kwan zan ji koko da naki da kika wanke ni ibo kanki Dan Allah ka Ba za ki shiga ki ɗebo ba? Allah ka Shiga ki ɗebo kayan ki. Ɗebo kayan ki. Ɗebo ya iska ce shi ashe ni da aka je aka bani na ɗauka suna take ashe yar iska ba suna take ba saboda Allah ya dan Allah za ka san Allah ni fa Jiba! Kai! Jiba gudun ba! Gaskiya makin kin kashe ni wallahi tallahi kin kashe ni wallahi. Wallakin kashe ni. Ranka kai daɗe akwai munaƙisa a al'amarin nan lokacin da na yi zan biya kuɗin nan na ma tara kuɗin zan iya biyan su. An same su. To wannan bawan Allah sai tura 'yan fashi a kasuwa muna kasuwar fagab sai i tura 'yan fashi sai suka kwashe kuɗin saboda ya ji daɗin yankan naman jikina ka ji dalili kenan yanzu dai maganar guda ɗaya ce wadda ta zama dole in dai babu kuɗi malam bala sai dai ka yi haƙuri na hankwa yanki tsokar ka guda ɗaya tunda kun yi da wajewa da shi haba haba haba yalla gaskiya ne ranka ne yana da kyau kuma ya zama dole ne ai magana ce ta alƙawari da aka yi lokaci kuma ai kaga baka cika ba saboda ka za a duba naman cinye ka kawai yanka ba wani guri za a yanka ba a cinye ka za a yanka kawai ko duwawu baban gaji kuɗin ubanka ne a ba na uwana bane amma na mai gidana ne kuma abu ne na sharaɗi kuma dan ba na iya eh magana ce ta ka'ida ai dan karamar mata eh naji duk kuma me zaka ce ka eh, dai kawai ne misali ba zan biya ba a ah, ya zama dole ne ai a ah, rai ke dade yanzu ko de kudi ma lokaci ya kure fa lokaci da an yi sin dawo da kudi bai dawo de kudi ba lokaci ya kure ko de kudi ma saka yanki tsoka guda daya daga jikin malam bala to zancen dai lokaci ya kuri ah! na ka karɓi kuɗi ko na abu duk ba shi bane yanzu shi da kuɗin sa wanda zaka bashi ranka ya daɗe abin da nake bukata ya ƙara min wata ɗaya zan biya kuɗin nan gaba ɗaya ba sai an zo ana ta ana ta zancen yankan naman jikina ba. To ka ji na wanko ya ce kai masa lamuni na wata ɗaya sai in nemo kuɗin ka ibaka. Amma magana ce ta gaskiya kuma mu ne hedu akan al'amarin nan. Dama kuma ni ke kusa ji na zai yiwu. Yawwa sai da ya ce ma zai yiwu. Eh, zai yiwu kace zai yiwu. Eh. Yawwa saboda haka kawai sai a yanka. A ah! abun da ya wata biyu bai yi ba shine wata daya zai yi na ba ka kudi wata daya wata biyu ban ka kudi ba kuma shine yanzu zan ce kara wata daya wata daya ne sai yi abun da wata biyu bai ba a to malam na kokon abu kuma na sha'anin rayuwa ai watakila wata biyun baya su kasance na rashin sa'a a gare shi shi kuma wata ɗayan sai iya zama na sa'a a gare shi abun da za a yi guda daya kenan tun da babu kudi akwai gudin da kana gani za ka kai kara shine magana abin da nake bukata yanzu shi wannan shari'atun da ba za ta yi anan ba ka tura mu gaba to alhamdulillah tunda dama shi ilimi ai kogi ne kowa da ka gani daga na gaba da shi yanzu ka yarda a tura ku gaban wani alƙalin? a tunda yanzu kana safa za ka yi mana shari'a kuma na zo babu kudi idan akwai wanda ya saka kai a sai in shari'a sai mu tafi kawai to ba matsala abinda za a yanzu zan rubuta takarda zan ba ku zan tura ku gurin wani alƙalin kuma waɗannan shaidun ba sai kun je da su ba rubutun da za a yi insha Allah ya isa eh. ka abin da aka eh wannan ya yi daidai wannan ya eh, eh. mun je gaba ban da magana irin na na Hausa abun da wata biyu bai ba shine wata daya zai amma ka san in kai haƙuri ita wata biyun watakila akwai kaddara a cikinta ita kuma wata ɗayan watakila watan sa'a ce a wajensa eh, amma dai a tuka ku gaban dai zai fi ɗan ka dai banki ba amma sai baka wata daya sai kawo kudi sai dawo sai ce dan feshi ya koma ya kwace kudi malam mu dai a tura mu kawai eh, please ba matsala eh, ba yes yes please rubuta muku takardar sai ku sai in tura ku ku ba sai kun bi su ba su kaɗai ma suka je to wani jago jago kake kana tafiya ana abin sauri kai ka tsaya kana wani jago jago jago kan hanya ka tattare mana hanya in ba mu je dan kar a ce ba mun dauro ka a hannunmu ne amma da anan za a yanka fa anan za a yanka dan kai ka a ce mun dauki doka a hannunmu ne shi za mu ƙara bu umarni na hukuma za ka yi mana sauri ko ba za ka yi mana sauri bane wai wai kai kake wannan zumuɗin shiga gaban kai kai kai kai ne shugaban tafiya ne ko kuma mu ne ah, eh? Baba gaje, abin da ya sa na sashi a gaba, eh. ne ya sani wuri da ja muje. Idan ka sa shi a baya, eh. kana tafiya kana tafiya ya sa ya kuma. Zai ma iya guduwa. Na ga kai. shine ne ya sa shi a gaba. Kana da basira, kana da basira. Haka ne samu je. Kaga, ni dai ku zo mu tafi in za ku tafi. Mu tafi amma kuma kai sauri. Dan mu sauri muke so muke mu je a yanko na mana a tsire iri a tsakiyar gari kowa kowa ya kalla. wai kai ka yanki namun man kai yanki ah, yanki ni ai ba ni ni da nawa ne da tunuman he ya <laughs> eh, kuma za ta gidan mai gari kin banza a cin wofi mu je ku zo mu eh, je za ta gidan alƙali akan wannan abin ni ne da sunan yanka zo mu tafi mu je mana alhamdulillah yawa da shi yalla ban mai fito eh, yanzu yanzu Allah ya to da Allah dan nuna min guri zan dan kama ruwa mana to in ka dan kewa ne akwai ka kasko da buta sai ka a'a ka nuna min da Allah ka san ni ba ko ai <laughs> wallahi ma ina dan jin fitsari ne haka tun da zuba magana ba wallahi yanzu sai mutu ya mutu kai da baki jimona haba me yasa kike kike ne baban gaje kamar ya ka bari ma in na daba sai ka je ba bukatar ka daban tawa daban saboda bukata ka bata ta shafi tawa tawa bata ta shafi ni ma fitsari ga gare zan yi ni ma tashi zan je in yi eh to ya hakuri ya hakuri babu da yawwa fara kai ne wato kaga ni fa ba ruwa zan kama ba ni bala bala na iro suna sunana kenan idan ka je ka samu malam kafin ya fito ka ce masa bala na iro ne wannan kafin alƙalami ne <laughs> ka gaya masa na ɗebo rikici ne na ɗebo ruwa ya fi ya kaina sa ka na ɗebo ruwan dahuwa kaina ya taimaka min yauwa amma rikici ne na ɗabo shi kala-kala nan da ka gani na gani kafin ya fito ni kai da gaskiya ne ko a'a ba kuma ni nake gaya maka to dama ne ko yawwa mutum ne wannan shi ne an ga mutane yau haka da yawa yau ko rigima ake ta yi ne a garin malam farko za mu fara da koken mai saniya wanda bala garin tarawa ya jifa dutse ya fasa saniyarsa ido ya ce bai za a ba shi ne aka tuta ne bala nake gara Allah ya gata mana. saboda maraƙina ne ya tsinke to ina cewa jama'a ku tara mu ku tara mun jama'a gari sai bala ya jefa mun shi aka sai kan ya fashe don haka ni bin yadda ba sai ya biya ni to ka ji bala haka aka yi eh ranka daɗe tsautsayi ne hakan ya faru amma dai tsautsayi ne eh, shi ne jawo to me ya faru a kawai daga taimako kuma sai abin sa ya zama da ya haka ni taimako na je to ka je ce tsotsayi ne na haka ni ba zan yarda ba sai ya biya ni to shikenan yara mala ka je ka mun min takobin nan na rataye maza a kawo min zan tsaga maraƙin biyu idan ya so shi bala ibiya rabi kai kuma ka dau asarar rabi Gaskiya malam ya yadda ban dai haka ne sai dai in yafi. To ai gurin da yawa rauni shi zai biya kai kuma sai ka ɗau asarar ragowar. Eh gaskiya dai akan haka ne ni na yafi. To kazafi kenan kai masa? Gaskiya ni na yafi. Amma kuka zo tun daga can nesa ka kawo shi hannan sannan kuma ka zo ka ce ka yafi? To wannan kazafin da kai mara. ba zai yiwu ba sai ka biya shi diya na ƙazafin da kai masa zan biya Allah ya ta yaron malam sai kuma wa sai kuma shari'ar mai jaki wanda bala garin a taimaka ya ja janazar tsinki ya kai kai kuma Allah gafarta malam jakina ne ya tsinki kafe alaka na kirawo jama'a su zo su taimaka min fitar da shi bala ina zuwa sai kama sa ta tsinke saboda haka sai an biya ni hakina jakin aka tsinke wa jela kit ta tsinke ya laga hoto yara mala yalla bai sai ka je ka kwanto min jaki to ka kawo min shi nan ga yadda za a ja wutsi jaki ta fita Allah gafarta malam wa za a jakin na ku au wato kenan kazafi kai ma kai ma Allah gafarta malam ni dai na yafi to tun da haka ne dama can kenan wutsiyar ka babu ita ka makala ka makala ta a wani gu ka zo ka ci hantsin kama ita to kai ma za ka biya shi riya. to zan biya ala ta mara. to shi kenan yaron malam sai wa kuma to sai kuma koken mai mai ƙwarya wanda bala garin a taimaka shi ma ya doki ƙwaryar nan ta faɗa da azufa sauransu cikin rijiya eh to kai kuma ya kai Allah gafarta mala ina ina karan bala <laughs> muna cikin tafiya da ni da matata sai muka ratso ta rijiya za mu sha ruwa sai malam bala ya zo tan kada ƙwaryarta ta faɗa rijiya mu cikin ƙwaryar nan akwai tagulla da azurfa kai tamani na mu hadda da tana cikin ya zo jefa cikin rijiya saboda haka ina ƙara malam bala a biyan diya abin da ya aikata ma iyalina nan kana nufin shi ya je ya karɓi ƙwaryar da abin da yace da abin da ka faɗa yake cikin ƙwaryar ya jefa a cikin rijiyar ko ku a'a tan tankaɗe mata taka da yi ne ita kuma ta sau ƙwaryar ta faɗa cikin rijiya yana zuwa kuma sai buge ƙwaryar sai ta faɗa ciki sai na ji tanjam wadda ta zarma ciki to to ana kenan kawo na kai ma ƙazafi ko to shikenan kai bala ka je. ni fa ba tankaɗa ne ba ni ba tsautsayi ba ne daga taimako kuma sai a ce na tankaɗa ta a rijiya saboda ka ala gafata ma ba zan yadda ma sai bala ya ne. to shikenan tun da haka ne duk abin da ya faɗa saboda haka za ka biya shi kuɗin tankaɗar matarsa da ka yi kai kuma za ka biya shi kuɗin ƙazafin da kai masa a shi ya tura wannan ƙoƙo da abin da yake cin ƙoƙo cikin rija to da kai ma za ka biya shi kuɗin wannan ƙazafin. to ala fata malam zan biya. yawa yaro malam shi kuma me. shari'ar a da yaro da kuma rumbuna wanda bala ya hau kan rumfa kasuwa ya duro dan uwansu ya suma yana tare a hannun Allah. to kai ya aka yi. ni ne mai kara ranka ya daɗe. wato abin da ya faru ɗan kai daɗe an ta an koro ɓarawo daga wani unguwa nan ana ce mata cakaruga to shi kuma bala yana kan soro sai ya durgo akwai ɗan uwanmu yana kwance yana huta yana durowa kansa sai ya sumar da shi to a yanzu haka dai har yanzu dai muna nan dai muna ta fama dai muna ta abin nan to shine muka sai Bala za yadda ba bara mu zo mu ƙara inda za a bi mana haƙƙinmu saboda mu ma ba ƙarfi ne da mu ba sai mun fita mun nemi abin da zamu ci yanzu abin da shi kansa ma mara lafiyan zai ci sai mun nema don kai daɗi. to ka ji bala ya kai ka turo barawo aka biyo ni kuma da ban san da mutumin abun ba na duro to amma ai baka tsaya ka yi mana bayani yadda zamu ai dai ni yanzu ina neman afuwa tunda dai mutumin nan bai mutu ba ina neman afuwa mana gudun barawo barawo barawo ne ni ma ban san da mutum to afuwa tunda kana neman afuwa ka bari mu zo nan gurin ni ba surutu nake so ai ba bala sai sai mu je kawo sau mu ga yadda za a yi to to ya fado bisa bisa ganganci a kashe mutum to shikenan labai ku kun yadda to ranka ya dade tun da dai Allah ya sa ya roki afuwa muna ganin tun da Allah ya sa shi wannan yayan namu da kwanansa a gaba tsautsayi ne ya riga ya fa da haka mu mun janye mun mun yafe mun ba mun to amma duk da haka tun da har kai kai makalafi kuma yaron kace bai mutu ba to shikenan zan duba an gani kai kuma yaron mala yala sai karan mu ta gaba musanawanku da shi da bala wanda bala na ya waranta bala maƙudan kuɗi da zimmar in bai kawo ba a nanku bismillah wanko Allah ci gafara da malan sai mu mu ne na farko kuma eh, jama'a ya yi yawa wannan ya yi kaza wannan ya yi kaza su ne muni a kuri kowa da gama ya aka yi eh, Allah ji gafara da malan Ebalane eh, ya zo yana kazuwa a damfeshi ya zo gidansa ya lalace dukiyansa gaba da ya tafi da shi. Ne bala ya zo sai in baka kudi, sai in kama business. To, na ce zai baka, amma akwai sharadi da zan yanka. Shi ne bala ya ce, ya yarda wane sharadi ne na ce zan baka kudi bala ya ce wata biyu zan dawo da kudi na bashi kudi na ce idan bai dawo da shi wata biyu sai yanka nama jikinka soka sai yanka daga cikin naman jikinka ne bala ya ce ya yarda kuma na baka kudi kudi bai dawo ba lokaci ya yi kudi bai dawo ba shine na so mun tafi wurin alikari e, malami wancan mai bandeji ya yi shara mm-hmm. bala bai yarda ba ni ma bai yarda ba shine wancan malami ya ce mu toho shine ya turo mu ka domin muna bukata adalci ba <laughs> eh, na gode eh, na gode adalci hmm. naman jikin zaka yanka aka ne mun yi eh. gaskiya ne aka ne kuma ya yarda to bala ka ji duk bayanin nan da ya yi na ji amma ni babban matsala ta a ce za a yanki naman jikina shine babban matsala ta ne amma komai haka ne haka ake tara malam a ji a ɗauko mu wuka a kawo mu ai akwai wuka ai ai na zo da wuka <laughs> na zo da to ok ka zo da ita ko to Onko. Ha. Uga uga. Ha. Bala. Yanka zai. Komo wannan. Yanka. Komo wannan. Ai ya kace. Haba. Hmm. ai alkawari ku kai eh, ko baka biya ba wanko to bala sai dai kai hakuri tunda an turo shi nan saboda gaskiya eh. zo ka yanke shi zo ka yanke na masa gurin tsoka ka duba wajen ka tsoka wahalar da mu da yi a'a ya haka kai a dakata kai wanko dakata ka tabbatar cewa idan ka yanke shi jini ba zai fito ba. Ala ah, ji gabara da mala ta ka yanki mutum da yana motsi babu jini. Kai bala. Kun yi da shi cewa in yanka ka jini zai fito. Ba mi ba. Ba mi ba. Ba mi baran kai daɗe. Ba mi haka da shi ba ko mun yi haka da shi ba bangaje. Ni ba san magana ku da kake ciki ba ma baki ki ni. To kai mun yi haka mun haka da kai ba. Kai ko. Ala ji gabara da mala. Dama kai kana cin naman mutum kenan? Eh, mu ma musulmi fa ina yin sallah fa ina yin sallah duka kuma shi ne yanzu za ka zo ka ce za ka yanki mutum za ka yanki naman mutum eh, kudi ne ya karba fa magana ne na kudi kudi to kai zan yi ma hukunci eh, Allah ka fara da mana kai on lalle sai ne muku hukunci ana ga ta malam su suka tura aka kashe matata kai baka san magana da kike bane ba ni ba ni ka dinga magana ta hankali mana ka fedi gaskiya ba ni ba ni ba baban kaje ne ba ne uba me shine ya tura ba baban je ba la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ka kai ni uwan ku Allah ya wadaranka wallahi na karɗe wallahi duk abin da ka shi yasa wallahi shi ya bada kuɗi yace a sa a sa kar ku dakata kar ku dakata ce dama ashe ko kai ko ka sanadin mutuwar matarsa baban kaje na me shine shine ya je shine ya tura dangin shi gidansa fa Allah ina mai ƙarya ni na san na ku ne kuka shi mun mata na san ya aiki wallahi ya bada kuɗi ya ce aje aje aikin to dakata wannan razana shin da kuka yi za ku yanki naman sai ka zaune ka tsaye sai na ci tare ku sai na ɗaure ku kowa zan kowa zai tafi gidan yari shekara goma goma kuma sai kun biya shi diyar kashe mata sai ku kai Allah bai na nema alfarma na neman alfarma eh? wanko uwar na wanke uwarka <laughs> eh, na wanka uwarka ma <laughs> eh, bala bala bala wallahi bala kara mata Allah ba zan yafi ba bala baba bala ni aminin ka ce kana na riga na yanke hukunci sai kun tafi gidan yau Allah ba hausa kun biya shi wannan biya ga me kudi nan Allah ki za fara ce mana samu samu biya zai biya zai biya ba kun zo kun za a yi muku shari'ar gaskiya ba ne? Ah, Zan biya, mana. To shi ke, za ku biya. Bala ka yi haƙuri. Ba zan san wannan kuɗi. Ya ce ya haife kuma zai biya ka diya mata.